الم يروا كم اهلكنا قبلهم من القرون ilaihim اليهم لا يرجعون waɗannan masu ƙaryatawa da izgili ga manzanni ba su ga abin izina ba ne a cikin al'ummomin da suka gabata haƙiƙa sun mutu kuma ba za su ƙara dawowa duniya ba sun tafi zuwa ga abin da suka gabatar na ayyuka kuma Allah zai musu sakaya a kansu.